kun kamo rediyo biyu casa a cikin shirin sa na yammacin yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin nan na kisoshin rayuwa na nan tafiya kamar yadda muka saba. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin aƙida. da ƙarshe mu tike shirin namu da shirin na duniyar mu a yau da fatan masu za su gyara zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 31 ga watan Yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kuka san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan yulin shekara ta 1960 shugaban kungiyar waƙen fata a musulmi ta the nation of islam a kasar amurka alija muhammad ya buga shi gwamnatin kasar amurka ta lokacin da ta samar baƙaƙen fata a musulmi kasar su a karkashin kulawar gwamnatin kasar ta amurka manufar alija muhammad dai akan wannan bukata ita ce kubatar da baƙaƙen fatar ƙasar da nuna musu wariya da fararen fata suke yi gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin dai bata bayar da amsa akan wannan bukata da ya gabatar ba alijan muhammad ya gina masallatai da wuraren taruka na musulmi da dama da kuma makarantu na addinin musulunci a wurare da dama na ƙasar amurka masu da kun san cewa shekaru 216 suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan yulin shekara ta 1806 yankin cape da ke kudancin afirka ta kudu ya fada hannun mamayar turawan ingila daga lokacin ne kuma mulkin mallakar ingila ya fara kan kasar afirka ta kudu yankin cape yana kan iyakar ruwan tekun atlantika da kuma tekun india wanda kuma yanki ne da yake shakari da ma'adanai masu kima waɗanda suka hada da zinari da kuma laulu wanda shine babban abin da ya ji hankulan turawan mulkin mallaka na ingila zuwa yankin da ƙarshen masu da kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan yulin shekara ta 1944 ita can marubuce ɗan ƙasar faransa antonio de saint exupéry ya ɓace a haife shi dai a birnin lyon na ƙasar faransa a shekara ta 1900 ya kasance marubuci fitacce a ƙasar faransa amma kuma a lokaci guda yana sha'awar tukin jirgin sama kan haka ya koyi tukin jirgin sama kuma a lokacin yakin duniya na biyu ya rika tuka jirgi domin daukar kayayyakin bukata zuwa ga sojin faransa amma a ranar 31 ga watan yulin shekara ta 1944 ya dauki wasu kaya domin kaiwa sojin faransa wanda suke fagen daga daga lokacin kuma ba ƙara jin dure sa ba inda ke zaton cewa jirgin nasa ya faɗi kuma ya rasa ransa ya rubuta littafai da dama mafi sharar da cikin littafansa da shine littafin nan na kagigen labari labari wanda ya rubuta mai suna karamin dan sarki jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya Nijar jamhuriyar Kamaru Burkina Faso da kuma Chadi wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya Nijar jamhuriyar Kamaru Burkina Faso da kuma Chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta ce amurka da tarayyar turai ba da gaske suke ba dangane da farfado da yarjejeniyar jcpoa ƙungiyar hezbollah ta ce isra'ila ba ta da zaɓi in banda amincewa da bukatun ƙasar lebanon sannan a ƙasar iraki kuma magoya bayan muktada sadar sun fara zaman dirshin a majalisar dokokin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran wani memba a kwamitin harkokin tsaro da kuma harkokin waje a majalisar dokokin kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin kasar amurka da kungiyar tarayyar turai ba da gaske suke ba a tattaunawar farfado da yarjejeniyar jcpoa da kuma dagewa iran takunkuman tattalin arzikin da aka dora mata amma ƙasar iran ta sauke nauyin da ke kanta kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto abbas goluru yana faɗar haka a wata hira ta musamman da ta haɗa shi da kamfanin dilancin labaran a nan birnin tehran goluru ya ƙara da cewa ƙasashen amurka da na turai ba su da wani anniya ta gaskiya a tattaunawa farfaɗo da yarjejeniyar ta jcpoa sannan gwamnatin shugaba biden na ƙasar amurka ba ta da wani ra'ayi na kanta kan yarjejeniyar saboda yadda siyasar ƙasar amurka take a halin yanzu da kuma karatowar zaɓen majalisar dokokin ƙasar ta amurka na tsakiyar zango dan majalisar ya ƙara da cewa mai yiwuwa muna iya cewa ƙasashen turai suna da kyakkyawan niyya amma gwamnatin ƙasar amurka wacce take jujjuya su ta hana samun wani ci gaba a tattaunawar daga ƙarshe ya ce iran za ta ci gaba da tattaunawa duk da cewa ta san haramtacce ƙasar isra'ila tana da hannu wajen hana tattaunawar tafiyar kamar yadda ya dace mataimakin babban sakataren kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon sheikh na'im qasim ya bayyana cewa haramci ƙasar isra'ila ba ta da wani zaɓi in ban da mutunta haƙƙin mutanen ƙasar lebanon dangane da amfani da arzikin da allah ya bata na cikin ruwan tekun ƙasar tashar talabijin ta palestine bayanan tehran ta nakalto sheikh kasim yana faɗar haka a daren jiya asabar a wani jawabin da ya gabatar a kudancin birnin beirut babban birnin Kasar. malamin ya kara da cewa ƙungiyar hezbollah tana da karfin hana harje ƙasar isra'ila amfana da arzikin man fetur da gas ɗin da take haƙa a ƙasar idan ta hana mutanen ƙasar lebanon amfana da nasu arzikin har ila yau sheikh kasim ya kammala da cewa gwamnatin ƙasar amurka ma ba ta da zaɓi in banda ɗagewa ƙasar takunkuman da ta ɗora wa kamfanonin ƙasashen duniya na haƙar iskar gas a ƙasar lebanon kafin haka dai kungiyar hezbollah ta sha alwashin kai hare-hare kan jirgin ruwan haƙar gas a yankin karish da ake takaddama a kan shi tsakanin lebanon da harje kasar isra'ila sannan ta ce za ta wargaza dukkanin dandamalai na haƙar iskar gas da man fetur na harje kasar isra'ila da ke cikin ruwa da kuma tudu idan harje ƙasar isra'ila da amurka suka hana ƙasar lebanon amfana da nata arzikin gas ɗin. magoya bayan muktada assadar a kasar iraki sun fara zaman dirshin a majalisar dokokin kasar ta iraki da ke cikin yankin green zone na birnin bagdaza bayan sun mamaye majalisar a karo na biyu a jiya asabar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa kafin magoya bayan muktada asadr su mamaye majalisar a karo na biyu dai sun kara da jami'an tsaro a kan gadan da ke kallon yankin green zone inda akalla mutane 100 suka ji rauni sannan jami'an tsaro kimanin 22 suka ji rauni amma duk da haka ɗaruruwa magoya bayan malamin sun shiga majalisar sun kuma bayyana wa kamfanin dilancin labaran ina na ƙasar ta iraki kan cewa za su ci gaba da zaman dirshin a majalisar har illa masha allahu magoya bayan sadar dai suna korafi kan gabatar da muhammad as-sudani a matsayin sabon prime minister ƙasar ta iraki sai dai kafin haka sadar ya janye 'yan majalisa magoya bayansa 76 daga majalisar dokokin ƙasar saboda majalisar ta ki amincewa da ya kafa gwamnati shi kadai. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. An buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar Senegal a safiyar yau Lahadi don zaɓen 'yan majalisa wanda za su wakilci mutanen ƙasar a majalisar dokokin ƙasar. Kamfanin dillancin labarun Reuters ya bayyana cewa ana gudanar da zaɓen ne a daidai lokacin da ƙasar take fama da matsalolin hauhawar farashin kayakin abinci da kayakin bukatun yau da kullum ga kuma talauci da kuma tsoron cewa mai yiwuwa shugaban kasar makisal Sall zai kokarin tazarce a zaben shekara ta 2024 mai zuwa. Gungun jam'iyyun adawa a kasar da wanda Usman Sonka yake jagoranta suna fatan za su mamaye majalisar dokokin kasar wanda zai hana shugaba sal damar gabatar da shirinsa na tazarce a majalisar dokokin kasar kafin zaben shekara ta 2024 kasar senegal dai tana da jama'a kimanin sha bakwai da rabi kuma tana daga cikin kasashen afirka waɗanda suka fi samun zaman lafiya a shekarun baya-bayan nan amma akwai tsoron cewa shugaban ƙasa mai ci yana iya yin ƙoƙarin tazarce Macky Sall ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar Senegal ne a shekara ta 2012 sannan aka sake zaɓensa na wasu shekaru bakwai a shekara ta 2019. Majalisar dai tana da kujeru 165 ne kuma gungun jam'iyyun da suka sami 'yan majalisa kashi biyu cikin uku ne kawai za su kafa gwamnati. Bangaren soje na kungiyar Hamas a yankin Gaza ta kasar Falastinu wato dakarun Izzuddin Qassam sun nuna hotunan sojojin haramci ƙasar isra'ila biyu da suke tsare a hannun dakarun tun bayan fafatawa ta ƙarshe da suka shiga da sojojin yahudawan majiyar kungiyar hamas daga yankin gaza ta bai da cewa wa'annan sojojin yahudawan suna tsare a hannunsu kuma kariya ce gwamnatin yahuda take faɗawa wa mutanen kan cewa babu wani sojan isra'ila da ke tsare a hannun kungiyar hamas kamfanin jinacin labaran shihab news ta falasinawa a yankin gaza ya bayyana cewa a yau lahadi ne dai dakarun izudin kassam suka nuna hotunan hadar gulan da kuma shaul oron sojojin hamshe kasar isra'ila guda biyu da suke tsare a hannunsu a yankin na gaza dakarun sun watsa wannan hotunan ne don karyata labaran karya wa'anda gwamnatin yahudawan take faɗawa sauran yahudawa dangane da wa'annan sojoji da suke tsare a yankin gaza. masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tuma da a gaida Tahir Amin da kuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba inda za mu ka muku shirin nan na Afirka a yau, ai saurare lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka, warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan dubi kan wasu daga cikin muhimman lamarar da suke kana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar Afirkan. A yau shirin namu zai mai da hankali ne akan batutuwa da suka shafi harkoki na tsaro a tarayyar najeriya da kuma wasu batutuwan da suka shafi wasu kasashen nahiyar afirka gurgudun yadda lokaci ya ba mu hali da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. sakamakon yadda matsalolin tsaro suka ta'azzara a tare najeriya a cikin wannan mako wasu sanatoci sun buƙaci a tsige shugaba muhammadu buhari akan wannan batu inda sanatocin jam'iyyun adawa a majalisar dokokin najeriya din suka bai wa shugaba buhari wa'adin makonni shida domin warware matsalar rashin tsaro wadda ta yi kamari ko kuma tsige shi rahotanni sun ce sanatocin da sun baiwa shugaban kasa duk wani abin da yake bukata domin tunkara kalubale na tsaro amma lamarin sai ci gaba yake da kara ta'azzara kamar yadda sanatocin suka bayyana inda lamarin har ya kai birnin abuja inda shi kan shi shugaban kasa yake rayuwa kudirin na sanatocin ya zo ne bayan ganawar sirri ta sa'o'i biyu da shugabannin majalisar dattawa karkashin jagorancin ahmad lau suka gudanar bayan ganawar sirrin dai shugaban majalisar dattawan bai bayyana wa 'yan jarida hakikanin abin da aka tattauna ba sannan kuma bai baiwa 'yan majalisar damar gabatar da kudurinsu akan shirin tsige shugaba muhammadu buhari akan shugabancin najeriya ba saboda matsalolin tsaro shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijan philip aduda ya ce lokacin da 'yan majalisa suka yi tattaki mun amince da mu ba shugaba buhari wa'adin mako shida bayan haka kuma za mu tsige shi matukar dai kasa taɓa komi dangane da batun matsalar tsaro babu inda ake zaman lafiya a najeriya ciki har da abuja dole ne a ɗauki matakai na gaggawa saboda haka muka fi ce daga zauren majalisa saboda mu nuna ɓacin mu sannan kuma baiwa shugaba buhari tsawon makonni shida na warware matsalolin tsaro da suka addabi najeriya shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijan najeriya ya ce mun bayar da duk wasu kuɗaɗe ƙudurori da goyon baya da yake bukata domin tabbatar da cewa wannan mataki ya yi nasara to amma kuma shugaba buhari bai iya aiwatar da wani abin a zo a gani ba alhasali ma matsala sai ƙara ta'azzara take yi sanatocin najeriya dai daga bangaren jami'in adawa sun fice daga zauren majalisar a fusace ne banda aka yi watsi da kudurin da suka gabatar na tsige shugaba buhari bayan shudewar makonni shida matukar dai bai iya aiwatar da wani abu na kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar ba to sai kuma wani batun wanda shi wani da alaka da batun matsalar tsaro din ne wanda yake da alaka da barazanar da 'yan ta'adda suka yi na kai harahara a cikin birnin abuja inda babban sufetan 'yan sandan najeriya din usman baba ya bayar da umarni da tsarar matakan tsaro a birnin abuja din domin kare babban birnin daga barazanar 'yan ta'adda rahotanni sun ce sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan najeriya din ya fitar ya bayyana cewa rundunar 'yan sanda ba za ta taɓa gajiya ba wajen kare babban birnin abuja daga duk wata barazana babban sufetan 'yan sandan ya bayar da umarni da karo 'yan sanda domin kare wasu muhimman wurare da kuma kaddarorin gwamnati ya kuma umarci bangaren tattara bayanan sirri na rundunar 'yan sandan da ya kara yawan jami'ai da kuma hanyoyin tattara bayanai na sirri da kuma rarraba su ga sauran hukumomin tsaro don samar da kariya usman baba ya kuma yi kira ga mazauna birnin abuja da kewaye da su hada kai da rundunar 'yan sanda da kuma sauran hukumomin tsaro ta hanyar bayar da bayanai waɗanda za su taimaka wajen daƙile afkuwar duk wani mummunan aiki a cikin birnin abuja ɗaukar waɗannan matakai dai suna zuwa ne bayan da mazauna abuja suka shiga halin ɗarɗar sakamakon wasu bayanai na sirri waɗanda aka kwarmata waɗanda suke nuna cewa 'yan bindiga suna shirin farwa birnin na abuja to sai kuma wani bayanin wanda shi mana da alaka da tsaro ɗin a najeriya shine batun da babban hafsan sojin ƙasa ya yi na gargaɗin 'yan ta'adda inda laftanar janar faruk yahaya babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya ɗin a wani martani da ya mayar kan ta'asar da 'yan ta'adda suke aikatawa da sauran masu ɗauke da makamai ya bayyana cewa ƙarshensa ya zo rahotanni sun ce babban hafsan sojan ƙasa na najeriya ɗin ya yi wannan gargaɗin ne a yadda ya ziyarci birnin maiduguri na jihar borno domin ƙara zaburar da sojoji wanda suke fitattakar 'yan ta'addan na boko haram da kuma ƙaddamar da wasu manyan aika na ci gaba da aka aiwatar domin kyautata jin daɗin sojoji da suke fagen daga ya ce wannan saƙo ne ga dukkanin masu aikata magallafuka laifuka walau suna tsara haka su watsa a bidiyo ta kafofin sada zumunta ne kuma dai suke yi ƙarshen su ya zo kuma za mu cin musu da yardar Allah. Daftanar janar Yahaya ya yi gargaɗin cewa idan 'yan fashin daji da 'yan boko haram da sauran waɗanda suke ɗauke da makamai suna aikata laifuka na ta'addanci to su kwana da sanin cewa babu wanda zai samu ɓoya daga cikinsu haka zalika babban hafsan sojin na najeriya ya ce da wani mutum wanda yake dauke da makami don yaƙi a najeriya da kuma tare da hankali da aiwatar da ayyuka na ta'addanci ya shirya fuskantar fushin doka to a can kasar somaliya ma wani batun ne da yake da alaƙa da tsaro inda a ranar juma'a ta gabata kawai watsa labaran gwamnatin kasar somaliya suka bar da rahotannin cewa an kashe karamin ministan shari'a na yankin kudu maso yammacin kasar hassan ibrahim tare da ɗansa da kuma wani farar hula na daban sakamakon ruwa tana kiya a birnin bedabo wanda yake kudu maso yammacin kasar somaliya a cewar gidan radiyon kasar wata na kiya ce ta tashi a lokacin da minista ibrahim da ɗansa suka fito daga wani masallaci inda a nan take suka rasa rayukansu rahoton ya kara da cewa fashewar kuma ta yi sanadiyar mutuwar wani farar hula guda da kuma jikkata wasu goma a kusa da masallacin babu wata kungiya wata sanar cewa ita ke da alhakin kai harin amma dai tuni hukumomin kasar ta somaliya sun ɗora alhakin hakan akan kungiyar ashabab wadda take da alaka da kungiyar alka'ida wadda kuma sautari ita ke daukar alhakin kai waɗannan har-hare na ta'addanci a kasar somaliya to a can kasar tunisia kuwa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasar ce ta fara sanarwar cewa kashe 27.54 cikin 100 na yawan waɗanda suka cancanci kaɗa kuri'a a kasar ne suka kada ƙuri'unsu a zaɓen raba gardama da aka gudanar a ranar litinin ta gabata kafafen yada labarai na kasar tunisia da sun bayyana cewa an kammala kaɗa kurkun ne da misalin karfe goma na daren ranar litinin din a dukkanin mazaɓin sannan kuma a nan take jami'an hukumar suka shiga fara kirga ƙuri'un sabon kundin tsarin mulkin kasar ta tunisia dai idan ya samu cewa zai sauya tsarin shugabanci a ƙasar daga majalisa ta dokoki ko kuma parliamentary system zuwa shugabancin ƙasa inda shugaban kasa zai zama shi ne ke da iko mai karfi a kasar sabanin tsohon kundin tsarin mulkin kasar a shekarar ta gabata ce dai shugaban kasar ta tunu sai a kaisa sa'id ya rusa majalisar dokokin kasar kuma kori prime minister bayan da suka yi ta rigingimu a tsakanin su tare da haifar da matsaloli wanda shugaban kasar yake ganin cewa majalisar ba ta da wani amfani jami'in adawa a kasar ta tunu sai musamman ma dai jam'iyyar annahada wadda take da rinjaye a tsohon majalisar dokokin kasar da sun haramta zaben na rabgar da aka gudanar kuma sun bayyana cewa idan har aka fara aiki da wannan sabon kundin tsarin mulki to kuwa tabbas an kama hanyar wani sabon mulki na kama karya a kasar to jama'a masu wani lokacin da muke da shiyar riskin dole anan zamu ji da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Barin haɗa ku da Barka domin gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gaishe-gaishe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio BOH mai albarka. Mai magana Isu Baban Sale ne daga tashar da magaran. Ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida Abdu Kirimo mai kayan salula a cikin tashar da magaran. Da Hayya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran. Da Asan Alhaji Umar da Diga ga dan Fulanin Warke sadi Sa'idu Daura da Yabi mai kayan kwali da Malam Hamusu. Daga karshe ina gaida mai shirye shirin na Asan Barka ina yi ma fatan alheri. Assalamu alaikum warahmatullahi da tashar radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama zan gaida yan uwa da na arziki a wannan karshen mako ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikata ina gaida Sanusi Madate tashi Ungwa Tudu raba mai aski Baba Lefe Abdulaziz Bezi da Letoro mai san Sitar kasuwar kwalliya da zuman takasimu da dukkan ainihin makiyayi da dukkan jihar da magaram muna gaida shi da tahir da alkasun da muhammadu yakub awashe adda mai kwamfuta ilyas yakubu digawa da nazifi ibrahim galmaran shagari da adda mai kwamfuta da gwani lawan ali gamadan da dukka yan gwagwarmaya duka duk inda suke yana gaida su duka masu sauraron rediyo inda sautin nan zai kai ina gaida su salamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da ake bamu dama da mun gaida yan uwa da buka arziki da farko dai ina shugaban shiri barka da warhaka hassan barka ina gaida shugaban namu rawo mai aski shugaba na masu saurare da abokina sanusu madattai akwai yakubu mai aski ba da raka akwai sanusu madattai duka ina muku fatan alkhairi ina gaida iliya garkin daura nigeria ina gaida rawo mai aski ina kara jinjina mishi da zuman takasimo to da dukkan yan uwa da abokan arziki muna musu fatan alkhairi mai magana inusa makiyayi daga geza jihar da magaran jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi da farko dai kafin mu ka sakon gaisuwa ta ga wannan rediyo mai albarka da farko dai na gaida kai kan ma Hassan Barka ina gaida Sanusi Madattai Desmond Taxi Moto Abdulaziz Prezi Sanusi Madattai Nasiru Ungo Tudu Ashiru Garin Sirisiri Mujidirgi tirin abuwa Lawal Dan Madan da Raba Mai Aski Mamman Sani da kowa da kowa ina ma kowa fatan alkhairi mai magana Muhammad Usman ne dan Nijar mazaunin Fatakwal kowa da kowa ina ma kowa fatan alkhairi gode sai an jima Assalamu alaikum radio biyo ta Heran dangantar damar da kuke ba mu mu gaida yan uwa da amana arziki yau ma za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amana arziki da farko suna na mamman shafi'u wanda aka yi ne da tufafin mai wacha shugaba na fada himma matasa a nan garin agadez ina gaida iyayena da suke can garin maradi sura garin daure ina musu fata alkhairi da kwai mambobi na fada himma matasa ina musu fata alkhairi da kwai isa ka irce himma matasa da kwai aboki na hamma pepe ina mai fata alkhairi da kwai azar zabba tangar ina mata fata alkhairi himma matasa da kwai fatima taja bis president himma matasa da kwai sadan mai su himma matasa da kwai abokan mu yan kulab yan fadudi ina musu fata alkhairi akwai faradi pgs a jima makaranta duniya makaranta tuma ra'ayin zuci ina gaida su musamman zuwa gare ta auta hafsatu ina gaida ta da kwai na na mamman ima ina gaida ta da kwai aboki na malam abdulaziz ina mai fata alkhairi kwai ma'aikatan mu nan na radio noma da radio sahara radio alternative ina musu fata alkhairi radio biyo ta iran a tashi lafiya assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran kuna tare da hussein sitar kasuwar kwalliya da magaran mun shigo shirin domin mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki farko dai ina gaida da Ayashitu wanda yake a birnin agaras akwai Alkasim da ke a agaras akwai eh, Musubawu Zakin Soyayya shi ma da ke a agaras akwai Ilyas Frezi wanda shi ma yake a agaras idan na dawo nan Zandar akwai abokina Sunusu Madattai akwai Yakuba Mai Aski ba da raka akwai Tasiyo Unguwar Tudu wanda yake shi ma anan da Magaram akwai Abdo Kibiya garin Kadamari akwai Abdulaziz Frezi shi ma da yake anan da Magaram sannan akwai Nagwa Mai Faci sannan akwai Majid Dan Adili da sauran wanda duka suke anan Zandar idan na koma tarayyar Najeriya akwai Iliya Mai Shayi da Kanti a Garkin Daura, akwai abokina Ahmad Yarima da ke a Jos ɗin Najeriya, akwai Buba Mai Manja, akwai Kadore Digaga ɗan Fulanin Warji, sannan akwai Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yamma wanda ke a jihar Kebbi Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gani lawan Ali game da na so ku bani dama mu gaishe gashe gashe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman irin su Ahmad Ladan Girko da talaka da Haddabi mai kwamfuta mai yamma Ibrahim ɗan fulanin yayari ina gaida Soho mai albarka ina gaida Musa Adiran Asuba da magaran ina gaida Suleiman Madatai da magaran ina gaida Yusuf Madatai da magaran ina gaida Sanusi Madatai da magaran ina gaida abokina ta kai ina gaida abokina Baban Girbi Bafaje ina gaida Murtaka MTK Shawu ina gaida dukkan al'ummar musulmi musamman masu sauraron wannan gida a halin yanzu. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio terrain radio mai albarka ina muku fatan alkhairi suna na samariya haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin kasar libya a nan tripoli na dawo a karo na biyu in gaida yan uwa da abokan arziki na cikin wannan gida mai albarka da farko ina gaida ahmad ladan girkau shugaba na muryar talaka dan gwagwarmaya ina ma fatan alkhairi ina gaida shugaba rafa mai aski ina gaida ibrahim haruna mai unguwa wanda yake kasar kamaru yana gaida rabe idi mati dan kore yana gaida aminu ofisa yana gaida babban abokina dan uwana hannafi tudun aguwa yana gaida lawali dan madam fada zakir latudun aguwa radio tehran mai magana shi ta tayar daga nan a gadar jamhuriyar niger Assalamu alaikum Radio Tashar da kwan gaisuwa ta musamman ga shi mai gabatar suwa ko in ce presenter a Hassan Barka da kuma haɗabi mai kwamfuta da sandusi Madatai da alkasa mai faci da makaram da shi haɗabi mai kwamfuta da Nazir da Nagarwa Broka mai fotogun dan Asama mai fata ya wuri a Malam angu malamin makaranta ya wuri Cima Ila Yusuf BBC ga Zala da Tasawa Doci bale da sauran dukkan masu sauraron wannan a kafofin watsa labarai. saurare ina yi masu fata alheri sunana ahmed ladan girkawo shugaban kungiyar muryar talaka da yake muna karshen mako yana so a bani dama mika sakonnin gashe gashe na zuwa gayan wa wada na arziki na farko yana gaida aboki na yakuba mai aski nan ba dirakaja da magaran akwai nagwa mai faci akwai iso madatai akwai su madatai akwai usain star kwaso kwalliya duka nan birnin da magaran na kuma tarayyar nigeria akwai haɗa mai kwamfuta akwai kadora da gaga dan filanin warji akwai tsoho iliya mai shayi garkin daura da fatan suna cikin koshin lafiya akwai ibrahim haruna bengirawa jabuza wanda yake a dam a jamhuriyar kamaru daidai wannan lokacin da fatan yana cikin koshin lafiya idan na koma birnin niyame akwai malam muhammad dan bari akwai tsoho mai albarka idan na dawo na agarza akwai alkasun a nan birnin agarza akwai alkasun baba liman a ina musu fata alheri akwai banzema akwai bukar roga roga akwai hamza yaro da fatan suna cikin koshin lafiya idan na koma bangaren eh, awashe ina gaida mamman buniya yakubu awashe akwai dukkanin mutanen awashe mutanen mai giza mutanen urfan da fatan duk suna cike koshin lafiya radio biyoyi tehran na tashi lafiya daga naku ta tayar a gadar jamhuriyar niger radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum elias frezi na kulabar a yanzu ce da take gadar jamhuriyar niger gashi mun shiga karshen mako eh, a ba mu dama mu gaisa yan uwa da amannan arziki baki ɗaya da farko ina gaida jagoran shiri hassan barka ina gaida yan uwa da muke tare da su a cikin wannan eh, gida mai albarka eh, kamar hassan talba jos ina gaida shi nigeria ba zan zan manta da mamman buniya yakubu awashe da su da tai iliyasu mai burodi da shayi garkin daura ba zan manta da eh, alkasim amari eh, agadis ina gaida shi a zan manta da bukari ruga ruga agadis ina gaida shi alkasim baba liman akhar ina gaida shi lawa alhaji abbali ina gaida shi mambarorin namu baki dai na kulabar a yanzu cibis firezi in namu isa tayar shitu tayar ina gaida shi muhammad baban gari sale babban yaro da da mai shago musa mai madara ina gaida shi an rahmatar a zuci ta fi mai bidiyo fatime ta hamata ibrahim tayar ina gaida shi assalamu alaikum murin rabiwa ya shi hausa da fatan an tashi lahiya da farko ina gaida san barka a gadas roga-roga a gadas a sandar ina gaida letoro da na agwa bakin hospital da soja mai adaidaita bakin hospital na sandar ina gaida shugaba iliya garkin daura daga naku motion nuhu surveillance spb namu assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radon musulun shirar da yau kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida hadda mai kwamfuta da inda ke ina gaida shugaba uban tahiya hassan barka ina gaida muhammad dan bare bari da nan duk inda shike ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ina gaida alhaji hamza na abiyaso ina gaida tanko abubakar nan feyiba ina gaida maliki kanina nan feyiba ina gaida rahmatu bayan ruwa ba da bayan haka nan na ga in tuya in mace da albasa Iliyasu mai shayi da kanti da nan duk ina ina gaishe ka duk wani bai na ambaci suna ne ba ina gaishe ku Allah bar sa Allah taimaka Allah bar ka suwa mai albarka kuna tare Isa tsoho mai albarka aulun mai mai jamboriyar Nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai ma local government kevistan najeriya to da yake ayo muna karshen mako yana son ku bani dama domin in gaida yan uwa hadi da abokan arziki da farko zan gaida malam hassan barka adamu iya hanza daura masu rali na tsirawan birnin kebbi sabi ibrahim da hautan zamfara kwamar ilyasu yakubu daga shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura kado da daga ga dan fulani waje isa jika mai saje turo na zifi ibrahim ruga malam ahmed ladan girkau wani alilawar gama da kurar kano akwai su madatte da magaran isu madatte da magaran akwai tasu ungo tudu da magaran akwai isa abubakar tsoro mai albarka shi ta tare agadas ibrahim haruna bindira akwai muhammad dan bari bari akwai haruna sila usman da magaran akwai aku mai aski ba da raka akwai kuma ibrahim nuhu cspp da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umaru da ke kazawai akwai kuma uda muhammadu akwai hussaini sitar kasuwar kwalliya da fatan duk kowansu na cikin koshin lafiya sunana haɗari kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu ai ƙarshen mako lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na ƙisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. isoshin rayuwa.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 ai ban ji daɗin ɗaga wannan zaben da aka yi ba da yanzu jiya aka yi kowa ya huta sai mu jira mai zuwa kuma yallaɓa ya ce ba komai gashi har yau saura kwana shida kafin lokacin za mu ƙara shirin buɗe bayan mota ka ɗauko kayan ku suna nan bala ya ce to mai gida kuɗi ya basu yana faɗin ga wannan sai ku je ku raba bala ya ce mun gode mai gida allah ya ƙara nisan kwana sai na ji ka sallama suka yi nufi wajen majalisar su yana dariyar mugunta yanzu aminu mutuwar mahaifinka bata ishe ka ishara ba aini na ɗauka yadda mahaifinka ya mutu da bakin cikin wannan dabar siyasar da kake yi zaka bar ta haba aminu shikenan a matsayinka na babba a gidan nan haka za ka bar rayuwarka ta lalace yau kun rasa mahaifinku gobe kuma idan kuka rasa ni waye zai rike sauran yan uwanku mutanen nan amfani kawai suke yi da ku amma wallahi ba son ku suke yi ba kawai suna bata muku rayuwa ne ƴaƴansu suna can wata ƙasar suna karatu ku kuma kuna nan suna kashe ku da shaye-shaye sun hana ku ku yi naku karatun sun hana ku je ku nemi na kanku sun sa zuciyarku ta mutu sun mai da ku tamkar kaji kullum sai dai su ringa watsa muku tsaba kuna tsincewa kullum halin su baya canzawa idan zaɓe ya zo yanda suka yi da wancan karan haka suke sake maimaitawa bayan zaɓe kuma shi kenan daga su sai 'ya'yansu ba sa ƙara tuna kuna da amfani sai wani zaben ya zagayo yanzu matasa da yawa ba sa son idan lokacin zaɓe ya zo ya wuce domin sun san lokacin samun su ne don allah aminu ka nutsu hakan nan da bakin da bakinka na ji kana faɗin wannan mutumin ko jana'izar mahaifinka bai zo ba amma kuma yau kai ne kake faɗin za ku je ku tsaya masa a yi zaɓe amina ya ce mama yanzu idan na fita daga wannan harkar ta siyasa shi shikenan an sha ni banza na daɗe ina masa aiki sai yanzu da lokacin zaɓe ya zo sannan zan janye masa kenan wahalar da na sha ta tashi a banza ai tun da aka fara da mu gara a gama da mu a ba mu kuɗin mu na maki alkawarin da an gama wannan zaɓen domin ba zan ƙara shiga harkar siyasa ba har abada ko babban zaɓe idan ya zo ba zan je ba yanzu haka na fara tara kuɗin da zan ja jari da su domin nima na kafa kaina murmushi mama ta ta ce na gode maka na ji daɗi sosai amma don allah ka kula da kanka ka samu a kammala wannan zaben lafiya kada ku yi faɗa amina ce insha allahu mama don allah alhaji ku yi haƙuri da abinda. ya faru ka san yau ka haifi yaro ba ka haifi halinsa ba wannan kwallon ta zama mana jaraba a duniya yara da manya kowa kwallo ta shiga ransa idan ka ce za ka hana yaro sai ka shiga haƙinsa kullum ina faɗa ma abdallah akan yayi a hankali da kwallo sai gashiyo ya jawo mana wata masifa ina roƙonka dan allah ku yi haƙuri wallahi kowace za mu iya fitar da ɗanku domin a sama masa lafiya amma dan allah kada a kai maganar kotu idan ya mutu fa tambayar ka nake idan ya mutu zaka iya bayan ɗanka a madadinsa ko kuma zaka iya kai sa waje su basa wani ran haba alhaji ka yi ma kanka adalci mana wannan yaron shi kaɗai Allah ya bani yau idan aka ce ɗanka ne zaka zuba ido kana ganin ka rasa shi kuma shi kenan sai dai a baka haƙuri har yanzu ban san wani hali ɗana yake ciki ba yana raye ya mutu Allah kaɗai ya sani tun da har yanzu likitoci ba su fito ba bare mu ji daga bakin su wallahi ka ji na rantse maka jinin ɗana ba zai zuba a banza ba ko bai mutu ba wallahi sai na yi shari'a da ku dama an faɗa mani wannan yaron naka aikin sa kenan ji ma yaran mutane ciwo a wajen kwallo idan ya saba shan banza yanzu ya zo inda aka fi saddabanci shi yasa ana faɗa mani ban zo asibiti ba sai da na je na tabbatar an cike masa fayil na zuwa kotu ai ba a kansa aka fara zuciya ba kowane yaro yana da ita idan an ci su a kwallo kowa haƙuri yake yi amma shi ne ya fi kowa zuciya akan kwallo saboda haka gobe litinin ka shirya zuwa kotu wallahi ko yaro na bai mutu ba sai ɗanka ya shiga yari cikin kuka mami ta ce don allah alhaji ka yi haƙuri wallahi ko nawa kake so za mu baka a matsayin jinin da aka zubar ma ɗanka amma don allah ka janye maganar zuwa kotu shewar matar alhaji ta yi ta ce amma wallahi ke ba ki da tunani ma na ɗauka matsayinki na uwa za ki fahimci halin da za mu shiga idan muka rasa itilan ɗan da muke da shi na tabbata wannan yaron ba shi kaɗai gare ku ba ashe ba za ki iya tausaya mana ba mu da muke da guda ɗaya haba baiwar allah ki duba dai fitowar likita ne ya sa gaba su suka miƙe suka bi bayansa har ofis suka shiga a nan likita ya ba su izinin zama alhaji ya ce likita ya jikin ɗana gyara zama likitan ya ce da sauki za mu ce alhamdulillahi kwalbar bata shiga wajen hanjinsa ba iyakar fatar cikinsa kawai ta taba kuma mun yi nasarar ɗinke wajen sai dai har yanzu bai farfado ba amma mun yi masa allura kuma an sa masa ruwa insha Allah daga nan zuwa gobe zai iya farkawa a kowane lokaci fatanmu Allah ya sa kada a ce kwalbar tana da wani dafi duk da mun yi masa allurar da za ta kare sa daga kamuwa da dafin jikin kwalba amma ka san kowa da yanayin jininsa to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyo na Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Barin hada ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke gabatar muku da amsoshi dangane da tambayoyin da kuke yi ta bangaren al'amura na aƙida kamar yadda muka sani ne muna amsa tambayar wannan bawan allah da yake so ya san al'amura na wilaya da al'amura da suka shafi imama to mun kawo wasu al'amura da suka shafi al'amura na imamanci muka fara da imamancin imamu ali salam da kuma wasu bayanai dangane da abin da manzo sallallahu alaihi sallama ya mana irshadi zuwa gare shi da kuma hadisi wanda muka gina bayani akan cewa mutumin da ya mutu bai san wanda zai kasance masa imam dinsa na wannan zamani ba to ya mutu mutuwa ta jahiliya wanda mun yi magana akan menene ma'anar mutuwar jahiliya to abin da yake mai muhimmanci domin amsa da wannan tambaya ta wannan bawan Allah shine cewa al'amari na wilaya ko al'amari na imamanci imamancin nan kamar inda muka fassara shi ba wani abu bane illa shugabanci na addini shugabanci na addini kuma 'yan uwa al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske al'amari ne wanda idan ka duba za ka ga cewa shin wannan al'umma ta musulunci zai yiwu a ce annabin Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya tafi ya bar wannan al'umma ba tare da ya nuna cewa ga wanda zai ci gaba da jagorancinsa al'amuran addini ba to tabbas duk wani mai hankali zai ce lallai bai kamata ba bai cancanta ba to in ko bai kamata ba bai cancanta ba to me ya faru to mai hankali sai ya ce tabbas manzo bai bar duniyan nan ba sai da ya bar wanda ya ce ya zama shi ne zai ci gaba da jagorancin al'umma kamar yadda yake ainihin a kowane al'amari na rayuwa a ofis ne a kasuwa ne mutum yana da shago yana da yara in zai yi tafiya zai ce kaiwa ne ka zama kai ne za ka dinga lura da al'amuran wannan shago in a ofis ne akwai wanda ake ce masa difiti wato mataimaki wanda zai ce to ofisa baya nan yanzu wane ne zan je gurinsa in mutum ya zo wannan ofis sai a ce je ka wajen dipiti dinsa a ko ina na rayuwa fa akwai wannan tsari tsari ne wanda yake babu yanda za ka yi ka ce ba za a tafi da shi ba a cikin al'amuranmu na al'amura na rayuwa to idan Allah ta'ala ya turo saƙo ya kuma aiko manzonsa sallallahu alaihi wa sallama ya zaɓi manzon nan nasa ya kuma ce ga saƙo na ka al'umma su bi wannan saƙo to yayin da kuma shi wannan annabin da Allah ya zaɓa ya turo shi ya kasance zai koma zuwa ga Allah zai mutu ya bar duniya to shin a bisa ƙa'ida inda aka saba dinnan Allah subhanahu ta'ala zai yi ne ko kuma zai ce a'a wannan annabin yadda ya ga dama kurin watakila ya yi shiru ya ya kurin kan ma ya dura wani kan ma ya nuna wani akan cewa ya jagoranci al'umma din ta bangaren addini kaga wannan duk wanda yi wannan maganar zai tabbatar da cewa ba gaskiya yake faɗa ba to mu a namu tunanin a inda al'amura suke shine cewa lallai annabin Allah Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam khatamil anbiya wal mursalin ya bar duniya kafin ya bar duniyan ya yi ishara ya kuma tabbatar a aikace ya fada a magance cewa ga wanda zai masa wakili ga wanda zai masa khilafanci ga wanda zai maye gurbinsa bayan ya bar duniyan nan amma kamar yadda annabi faɗa illa annahu la ya ba'adi sai dai tabbas babu annabi bayana to wannan yana daga cikin al'amari wanda wannan bawan Allah ya tambaya al'amari ne wanda in aka bibi tarihi al'amari ne wanda ya ainihin rarraba wannan al'umma ya kasa wannan al'umma kasho biyu aka samu waɗansu bayan tabbatuwar hadisai mutawatirai akan cewa annabin Allah ya nuna wanda zai ainihin ci gaba da jagoran wannan al'umma sai aka samu cewa waɗansu daga cikin sahabban nasa shi manzo sallallahu alaihi wasallam wanda a wannan lokuta duk da annabin yake ishara zuwa ga bayana ga wanda zai zame min jagora zai zame min halifa bayana ga wanda zai jagorance ku ko ta? su sahaban nan sun shaida sun tabbatar wa kansu sun yi ikini cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan to amma da yake dan adam dan adam ne ba ma'asumi ba duk wanda ba ma'asumi bane fa ba asumi bane to akwai wani abu a cikin zukata sai ya kasance bayan wafatin manzo din al'umma ta rabu biyu al'ummar musulmi ta kasu ta kasu kaso biyu da waɗanda suka yi riko da wancan wasiyi na annabin sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka ce a'a su ba su ji ba ba su gani ba suka kaucewa wannan wasiya suka kaucewa wannan umarni na annabin Allah sallallahu alaihi wa domin a duk wani bayani da ya wuce a duk wani abu da zaka iya karantawa a cikin tarihi abin da yake tabbata shine annabin Allah anasi nassi in mun ce nassi shine nasi wanda ya fito ko dai daga alkur'ani ko kuma daga sunna nassi ya tabbatar da cewa misali ma mun ka ɗauki nausi na sunna manzo ya faɗa ko ya aikata a aikace to wannan ya nuna mana aliyu bin abi talibin a matsayin halifan annabi bayansa a matsayin imami wanda zai jagoranci al'ummar musulmi bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallam to kamar yadda na faɗa bayan wafatin nan nasa an samu matsala matsalar da aka samu shine na farko dai manzon nan bayan ya mutu ya rasu yana kan gadansa ba a ma yi masa wanka ba balle a yi zancen jana'iza sai aka samu waɗansu daga cikin sahabbansa sun tafi wani guri can da ake kira saƙifatu bani sa'ida suka je suka zauna suka taru sahabbai ne manya-manya suka yi zaɓe election suka ce a'a yanzu tunda annabi ya rasu ya kamata mu zaɓi khalifa waɗansu daga ciki suka ce a wani irin zaɓe kuma ai muna da wanda annabin Allah ya riga ya nuna shi tun kafin ya rasu akan cewa bayansa shine zai ci gaba aka yi jayayya wannan suka ce a'a ba haka ba wannan suka ce a'a ba haka ba wannan suka ce a'a ba haka ba to daga ƙarshe dai waɗanda suka yi rinjaye sai suka zaɓi abubakari a matsayin halifa na farko a wannan guri da ake ce masa saƙifatu bani sa'ida a wannan lokaci annabi ya rasu su kuma waɗannan waɗanda suka ƙi tafiya wajen wannan zaɓe da aka yi sai suka tsaya a wajen annabi aka yi masa wanka aka yi masa sallah aka yi jana'izarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to tun wannan abu da ya faru shine fa aka samu al'ummar musulmi ta rabo rabo biyu waɗannan da suka tsaya tare da annabi aka yi jana'iza din nan aka yi sallah suka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam jana'iza aka je aka binne shi to su ne fa waɗanda ake kira shi shi'atu ali waɗanda duk gaba ɗayansu sahabbai ne su manya-manya wanda suke tare da aliyu bin abi talib dama ali bin abi talibin shine a tare da annabi shine akan gawar tasa shine wanda ya jagoranci dukkan al'amura na wanke shi da sallansa da jana'izansa sai waɗannan sahabban da suka ki tafiya wajen wancan election zaɓe da aka yi na ainihin sabon halifa suka ce su suna nan tare da ali suna nan a wajen jana'iza din to wannan ne fa mafi girman abu da ya faru a cikin al'ummar musulmi aka samu rabo biyu waɗancan suka tafi waɗanda suke bin makarantar zaɓe da aka yi ta saƙifatu bani sa'ida sai kuma waɗannan waɗanda suka kasance tare da ahalul baiti ma wato 'yan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam suka ce mu mun ji mun gani abin da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa na mu kasance tare da alkur'ani da ahlul baiti to muna tare da ahlul baiti mu ba za mu je wajen zaben nan ba muna nan a wannan guri aka yi jana'iza da su aka sallan aka yi sallaci ainihin gawar manzo sallallahu alaihi wa sallam aka je aka yi jana'izar sa aka binne shi to waɗannan abubuwa 'yan kwani idan muka bayani akan su muna bayani ne akan farkon abin da zai iya kasancewa wani abu wanda ya rarraba al'ummar musulmi to idan kana tambaya akan wilaya da imamanci to a nan imamanci na addini waɗanda suka je suka yi zaɓe sai suka ɗauki waɗancan waɗanda aka fara zaɓensu a kan su ne imamai ko kuma ba su taɓa kiransu ma da imami ba a wannan lokaci suna kiransu ne da hulafa'u suna kiransu da su ne halifofi su kuma waɗannan waɗanda suka tsaya wajen jana'izan manzo sai suka kasance su kuma suka ɗauki aliyu bin abi talib akan ne imami na farko wanda zai ci gaba da jagorancin al'ummar musulmi bayan fatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan ne aka rabu biyu ashe nan? akwai waɗanda suke bin makarantar imamanci akwai waɗanda suke bin makarantar halifanci to nan idan kana so ka san bambanci za mu yi bayani akan me bambancin halifanci da kuma me bambancin imamanci sannan imamancin nan a wajen waɗanda suke bin mazaban alibeti akan me ya ginu sannan kuma halifanci akan me ya ginu insha Allah a shirin na gaba za mu yi bayani daidai gwargwado saboda lokaci za mu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin إنما ولد الحبيب محمد الله أكبر إنما ولد الحبيب kuma saurare duka duka iya abin da ya so kenan amma da ke masu 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. Wani memba a kwamitin harkokin tsaro da kuma harkokin waje a Majisar dokokin ƙasar Iran ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai ba da gaske suke ba a tattaunawar farfado da yarjejeniyar jcpoa da kuma dagewa iran takunkuman tattalin arzikin da aka dora mata amma ƙasar iran ta sauke nauyin da ke kanta kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto abbas goluru yana faɗar haka a wata hira ta musamman da ta haɗa shi da kamfanin dilancin labaran a nan birnin tehran goluru ya ƙara da cewa ƙasashen amurka da na turai ba su da wani anniya ta gaskiya a tattaunawa farfado da yarjejeniyar ta jcpoa sannan gwamnatin shugaba biden na ƙasar amurka ba ta da wani ra'ayi na kanta kan yarjejeniyar saboda yadda siyasar ƙasar amurka take a halin yanzu da kuma karatowar zaɓen majalisar dokokin ƙasar ta amurka na tsakiyar zango dan majalisar ya ƙara da cewa mai yiwuwa muna iya cewa ƙasashen turai suna da kyakkyawan niyya amma gwamnatin ƙasar amurka wacce take jujjuya su ta hana samun wani ci gaba a tattaunawar daga ƙarshe ya ce iran za ta ci gaba da tattaunawa duk da cewa ta san haramtacce ƙasar isra'ila tana da hannu wajen hana tattaunawar tafiyar kamar yadda ya dace mataimakin babban sakataren kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon sheikh na'im qasim ya bayyana cewa haramtacce ƙasar isra'ila ba ta da wani zaɓi in banda mutunta haƙƙin mutanen ƙasar lebanon dangane da amfani da arzikin da allah ya bata na cikin ruwan tekun ƙasar tashar talabijin ta palestine bayanan tehran ta nakalto sheikh kasim yana faɗar haka a daren jiya asabar a wani jawabin da ya gabatar a kudancin birnin beirut babban birnin ƙasar malamin ya kara da cewa ƙungiyar hezbollah tana da karfin hana harje ƙasar isra'ila amfana da arzikin man fetur da gas ɗin da take haƙa a ƙasar idan ta hana mutanen ƙasar lebanon amfana da nasu arzikin har ila yau sheikh kasim ya kammala da cewa gwamnatin ƙasar amurka ma ba ta da zaɓi in banda ɗagewa ƙasar takunkuman da ta ɗora wa kamfanonin ƙasashen duniya na haƙar iskar gas a ƙasar lebanon kafin haka dai kungiyar hezbollah ta sha alwashin kai hare-hare kan jirgin ruwan haƙar gas a yankin karish da ake takaddama a kan shi tsakanin lebanon da harje kasar isra'ila sannan ta ce za ta wargaza dukkanin dandamalai na haƙar iskar gas da man fetur na harje kasar isra'ila da ke cikin ruwa da kuma tudu idan harje kasar isra'ila da amurka suka hana ƙasar lebanon amfana da nata arzikin gas ɗin magoya bayan muktada As-Sadr a kasar iraki sun fara zaman dirshin a majalisar dokokin kasar ta iraki da ke cikin yankin green zone na birnin bagdaza bayan sun mamaye majalisar a karo na biyu a jiya asabar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa kafin magoya bayan muktada As-Sadr su mamaye majalisar a karo na biyu dai sun kara da jami'an tsaro a kan gadan da ke kallon yankin green zone inda akalla mutane 100 suka ji rauni sannan jami'an tsaro kimanin 22 suka ji rauni amma duk da haka ɗaruruwan magoya bayan malamin sun shiga majalisar sun kuma bayyana wa kamfanin dilancin labaran ina na ƙasar ta iraki kan cewa za su ci gaba da zaman dirshin a majalisar har illa masha allahu magoya bayan sadar dai suna korafi kan gabatar da muhammad asudani sudani a matsayin sabon firayim ministan ƙasar ta iraki kuma saurari an ne zamu jalin zamun shirin gan lokaci na hararen mu sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki suna ɗan shirye-shiryen amma kafin nan a madadin tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin da na kanci tare da ku nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo to wwwcb 1ng a huta lafiya. thank you